DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na hudu na wasan kwaikwayon yaƙi da muggan laifuka mai suna tsabtace kwanar kaya. yau dai ya kai kwana goma da mutanen garin kwanar kaya suka harzuka saboda hadarin zabtarowar tarin shara a wurin tara shara na jajibge mutane 27 ne suka rasa rayukansu a wannan hadari waɗanda yawancinsu mazauna ne a rabe da wurin da suke tsince-tsince a sharar hukumar garin ba ta yi wata wata ba ta sanar da cewa za ta samar da wurin zuba shara na gwamnati duk kuwa da cewa ba ta yi wani kwakwaran shiri ba yanzu dai dole ta fuskanci fushin mutanen yankin. wato gyaran muhallin sansani wanda kamfani ne da ke aikin kwasar shara yana ware ta abubuwa sai ci gaba suke hakan ya faru ne a sanadiyar gudunmuwar da mai rubuce-rubuce ta yanar gizo wadda ta rajin kare muhalli wato rabi ke bayarwa rabi ta yi kokarin shawo kan abokin aikinta wanda lauya ne a harkokin kasuwanci wato inuwa buba da ya bawa wannan kamfani aron filinsa da ke sansani ba tare da biyan kuɗi ba don su samu isasshen wurin ware sharar yanzu sai ku biyo mu don mu kasance da waɗannan matasa a kashin namu na yau mai taken mugun gani. ai ba abin da za mu ce sai dai godiya malam inuwa gaskiya ka taimaka wannan harkar tamu da filin da ka ba mu aro <laughs> mariya na fi so ki kira ni da inuwa kawai na ga har tare a filin ai gaskiya ne ai rabu ce ta ce mana makawo kayan mu na wai karka canza ra'ayinka ah. <laughs> kar wannan ya dame ka mun so mu fara aiki ba da wani bata lokaci ba wasu abokanmu ne suka taimaka mana muka shafe sati muna yin dakunan katako wurin zai zamar mana ofis da kuma wurin aiki waɗannan dakunan guda biyu kuma za su zama wajen tsince shara da kuma sito ah. <laughs> eh, to ai da kun zani ba ku takura wa kanku ba da kun ba abin a hankali kun nemo kafintoci abin da ramatu bata faɗa ba shine ai rabu ce ta ara mana kuɗin da muka yi wannan aikin kafa ɗakunan <laughs> to ke dai ki bi a hankali nan gaba idan rabu za ta yi wani abin kar ki kuskura ki bi ta a makance idan ba haka ba ko wata ran idan kina da filinki to za ta sa ki ba mutane aro babu ko sisi <laughs> darwanu kar ka manta ka dawo da malam inuwa takardun yarjejeniya a ran filin da ka sa wa hannu haka ne fa gaskiya na gode ramatu da kika tana mu amma malam inuwa ka takardun nan na ce ku dinga kira na inuwa na gode kamar yadda muka shirya filin da na baku ba haya ba ne mun dai rubutu ne kawai amma abin da za a yi shine ku dinga biyan haraji a ayyukan da kuke a filin mu dai sai dai mu ƙara maka godiya gaskiya taimakon da ka yi mana yana da muhimmanci a halin yanzu don har mun fara tunanin farfe harkar bayan mutuwar da abokinmu tanimu ya yi a zabtarewar da shara ta yi a jajibge ai da mun san cewa a nan ya mutu da ba mu je muna ware shara a wurin ba muna godiya da karamcin da kan nuna mana inuwa gaskiya dai rabu ce ta shawo kaina hakika wannan kamfanin na gyaran muhallin sani zai sauya tunanin mutane game da zubar da shara a kwanar kaya a matsayinku na abokaina na yi amanna da abin da kuke yi ah, to alhamdulillah yanzu ai sai mu fara shirin babbar harkar da za ta zo ranar asabar wato ranar kiwon lafiya ta al'umma wannan ranar ita ce tafi dacewa da kaddamar da kamfanin gyaran muhallin sansani. Dole mu fara motsawa. Na san mutane da yawa za su fara shiga cikin shirinmu na kwashe shara bayan an wayar musu da kai a ranar. Za ku gani ba da daɗewa ba kwastomomi za su mamaye mu. <laughs> Sannan a hankali Lirwanu da abokan aikinsa suna ta ƙoƙartawa su ga sun ɗan fara ɗarawa bayan juyayin mutuwar ta nemo. Yanzu dai kamfanin gyaran muhallin sansani ya samu wurin na dindindin da zai dinga gudanar da aikinsa. To yaya batun karamar hukumar garin kuwa? Yaya batun samar da filin zubar da sharar da hukuma ta yi alkawari? Yanzu dai gashi can ana wani taron sirri a wajen gari. Gidago kai ne? Da wa kuke tare? Kai? Kan kaɗai kuwa? mun yi magana za mu haɗu akan hanyar da babu kowa da karfe biyun dare don mu ɓoye kanmu amma ba abin da ka fara yi sai an batar sunana na faɗa maka kidigo ba na jin mutumin nan naka zai iya aikin nan ki marya wai me ki damun ki ne ne to ai kai ma gashi nan kana kira na da sunana kai dan Allah mu yi watsi da wannan ka'idar matakan tsaro babu wanda zai ji mu anan wai ko ba a kuke min ne kuna so mu yi amfani da amsa kowa ne don kowa ya jiyo sunayen mu kun san wani abu kuwa ba na jin zan iya tafiyan nan da ku zan je ne bincike na ni kadai idan har wannan mutumin yana da hannu a hadarin ko kuma mace-macen da aka yi sai na aika da shi kurkuku ba haka ba ne baka fahimta ba malami dole ne a zarge shi da hannu a hadarin da mace-macen don a kawar da fushin mutane daga kanmu wannan rashin amincewar da jama'a ke nuna mana ta karu a sakamakon tsaftarowar da sharan nan ta yi ta jajibgi idan bincike da hukunci suka nuna cewa yana da laifi to fushin jama'a zai faɗa kansa ne ba kan hukuma ba kun ga za mu samu mu dan sarara har mu tsara yadda shugaban karamar hukuma zai sake cin zaɓe akan alkawurkan ƙarya da muke yi wa mutane kamar dai alkawarin buɗe sabon wurin zubar da shara nan da muka yi dama na san wannan dabara ce aka shirya ba za a taɓa yin wannan aikin ba ko ba haka ba <laughs> abin mamaki wai har shugaban karamar hukuma da kansa ya yi imani da zancen ramin zubar da sharan nan ai da zarar an sake zabarsa tuni zai manta da wannan shirmen to na je duk abin da aka shirya kuma ya yi kyau amma ta yaya zan tuhumi wannan mutumin da laifin ba tare da an zargi wani abu ba yo ai ya riga ya fito bayyana jama'a ya nuna shi ke da alhakin waɗanda abin ya shafa inda ya bayyana cewa a gindin tarin share ta jajibge suke aiki wai wani irin makirci kansilolin karamar hukuma wato gidigo da maryam suke shiryawa da wannan ɗan sanda mai suna malami lalle labarin namu ya ɗauki sabon salo Bar mu kasance da ma'aikatan kamfanin gyaran muhallin sansani kwanaki biyu bayan da suka kaddamar da ranar kiwon lafiyar al'umma inda suka shirya share babbar hanyar da ta tashi daga wurin zuba shara na jajibge zuwa sabon wurin da suka samu a matsayin hedkwatar su inda kuma a nan ne suke son su yi wa jama'a cikakken bayani. Jama'a barkanmu da haɗuwa a nan. Abun farin ciki ne ganin yadda kuka samu zuwa wannan wuri muna godiya. Da yawa daga cikin ku na san sun sanni. Amma kuma ga waɗanda ba sanni ba suna na Rilwanu. Kafin na yi nisa zan so na gabatar da abokanan aiki na a wannan kamfani na gyaran muhallin sansani. To ni dai suna na Mariya. Wasu daga cikin ku dama sun san saboda ina tsabtace muku gidajen ku shekara da shekaru. Muna godiya da kuka samu zuwa a yau. Wannan kuma da kuke gani sunan Ramatu. Sai dai kuma ita kunya gare ta don haka ba zan tilasta wa Ramatu ta yi magana a gaban jama'a ba. <laughs> <laughs> Ina muku barka da zuwa. A mun gayyace ku ne da safiyar yau dinnan don ku taho da tsintsiyoyinku da manjagarorinku da shaiburanku don tsabtace wannan babban titi mai suna titi na ɗari. Tun daga nan har ya zuwa sabuwar mu na kamfanin muhallin sansani. A bayan nan namu kuma ga wurin tara shara na jajibge. wanda wuri ne da ke cike da juyayi da alhinin abokin aikin mutanimu da kuma sauran mutane 26 da suka rasa rayukansu. Yawa jama'a mun tanadi manyan buhuna a kan hanyoyi don kowa ya dinga tattara sharar da aka kwashe. Ku dinga kasa ta duk abin da kuka share zuwa kashi-kashi. Kashin robobi, kashin kwalabe da gilasai, da kashin kwalaye da takardu. da kuma kashin karafa. Sannan ku haɗa ganyayyaki da ciyayi da dago-dagon abinci a guri guda. Kuna iya tattara sauran tarkacen da ya rage na sharar kamar tsofaffin takalma da katako da kayan girki da nafkin ɗin yara da dai sauransu duk a guri guda. Sannan idan kun gama sai ku zuba kowane kashi a cikin buhu daban-daban wannan shi ake kira da ware shara daga nan sai mu je hedikwatar mu dan shakata ya kamata mu mayar da titi na ɗari zuwa titi na a zo a gani a garin kwanar kaya gaba ɗaya ina da ɗan miƙa godiya ta ga waɗanda suka shiga cikin wannan shiri namu na kwasan shara za mu tattauna akan wannan kai kai ku ba hanya ku ba hanya kai kauce kauce kauce me kuma yan sanda suka zo yi anan kuma to amma ai ba kowa muke cutarwa ba mu tsabtace titi kawai muka zo yi suna na kofar malama audi na hukumar yan sandar kwanar kaya ana tuhumar ka kai lurwa na iro da alhakin zabtarowar da shara ta yi a jajibi yanzu zan tafi da kai bisa izinin hukuma don tuhumarka da laifin hannu a cikin kisan mutane 27 da kuma jefa waɗansu su daga cikin haɗari. Me kuma ne haka ban gane ba. Miƙo min hannunka za ka miƙo hannunka zabda haka an Tsaya mana tsaya mana. Karfa ka min gaddama karka min kuskure ba kuskure kuke ba kuwa. Eh. Ko ta yaya Lurwanu zai fita daga wannan halin da ya samu kansa a ciki? Mecece makomar kamfanin gyaran muhallin sansani tunda yanzu an kama Lurwanu. Zai kasance da mu a cikin wani kashi don jin yadda za ta kaya. A halin yanzu kuna iya sake sauraron wannan kashin a shafinmu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. ko kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku ta shafinmu na sada zumunta na facebook kafin nan nake muku fatan alheri na barku lafiya. गल्ली विकार